ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين yau muna safiyar lahadi sha tara ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da takwas ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara 2026 cikin lokaci na allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada ma wannan masallaci na albarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko a karamar hukumar boko jihar benue nigeria domin yin wannan ibada mai kima da daraja sallar asuba a cikin jami'a na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana inda muka yi daidai ba mu lada mai yawa mai girma inda muka yi kure kuma ya yafe mana inda muka fara wannan yini da aikin alkhairi Allah ya sa mu cika shi da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin yinin Allah ya sadar da mu da su gabaki daya abin da yake ciki na sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta goma shi da dace da duk alkhairai da suka rage a cikin rayuwar da tsari da kariya daga sharrin da ya rage a cikin rayuwa yan wa masu albarka ina jingina sauki na zuwa ga na neman na cewa za a fara neman taimako insha Allah a wannan masallaci abinda ba a ni ba ni dai bara ne na fara zuwa nan amma bara mun da jami'in na taimako ba wannan ya nuna sai biyar ne ba a yi kenan yanzu akwai bukata ta ta suna wannan neman taimako abu na farko kenan abu na biyu akwai ayyuka da kai kanka ba sai an ce ka taimaka a cikinsu ba wato sai kai kanka kiyamun da menene ake cewa lokacin iska ake cin ɗan jini aikin alheri Kar ka bari wani da wani mai kawai suke ne in dai kana da dama ko kakataka za ka yi to kai ma kai yanzu barin ba misali mun sani wutar nefa a najeriya har gidan shugaban ƙasar ɗauke wuta aiki abinda zai ba ku mamaki lokacin buhari lokacin na ce ina sudan wani ɗan ƙasar maroko ne ina jin sai yake min dariya dariyar an je taro sai ga osun baju mataimakin shugaban ƙasa idan shi da power bank power bank mataimakin shugaban ƙasa da power bank tsakani da allah an yi wa nefa adalci a kasar nan in har mataimakin shugaban kasa kowane mataimakin shugaban kasa zai rike fawa bank wannan ya nuna akwai ishu na wuta a kasa su abin da ya fi wannan ban takaici sai ga shi kuma daga baya aka zo aka yi budget wai za a sa fadar shugaban kasa sola don an sa sola fadar shugaban kasa yaushe za a samar da wuta a kasa ta ga babu rana to kaga waɗannan abubuwa ne da ni ina ganin su kai kana ganin su ita tana ganin su kowa yana ganin su kuma muna da mursababat abubuwan da has a very strong relationship da wuta dole sai an sami access zuwa wutar nan a yadda ko dai a ce sola din ko a ce nefa din ko kuma dole amfani da inci, to mun san nan ba sola abinda muke da sunan access bi muke da shi zuwa samun haske Shi ne ko dai wutar lantarki nefa ko kuma inji to babu wuta duk mun yi tufaki kasar nan ba wuta to yanzu kenan a nan dai masallacin abu ɗaya rage mana hanyar mu ta samu wuta ita ce inji to kuma kullum za ka ganta da inji sallolin nan guda biyar ba sallar da za a ce an yi ta bata da injin ba shi wata rana ni sai mai lita ɗaya rabin lita kwatar lita galan daya idan zan iya in kawo ce ya kamata a sa inci Wanta ya kawo wanta ya kawo sai ga masallacin mamma ya masa yau duk al'ummar da take da yawa ba dalilin da zai sa ta zauna tana da bukata babu dalili in dai al'umma tana da yawa to ba dalilin da zai sa a ce ta zauna ga wata bukata ta tare mata gaba ba zai yi da haka ina kira gare mu yan wa masu albarka kuma musamman kun ga sallolin da aka ce za a nemi taimakon lokuta ne da wannan dai farkon fitowar ka kenan da aka rigar da ka fito da ta ba mai kudi ba ce ko mai kudin ka cire kara ta yayi ko kudin ka zubi kun ga wannan matsala ta farko kenan to hikimar ka sani kenan hikima ta biyu lokaci na biyu da aka ce za a nemi taimakon ko lokacin sallar tarawih ko lokacin tahajjud ma'ana bayan isha nan ma an dawo daga kasuwa an dawo daga ofis an dawo daga kaza rigar da kudi suke ita ma an cire ami an aji to yanzu ke nan an sanar da mu don mu ga yiwu gusiri in za mu fito abinda za mu bayar din sai mu ɗauko shi fito da shi kuma karkar ɗauka na bayar da asuba ba sai na bayar da magarba ko da isha ko lokacin tarawih ko ta hajjin ba a'a duk sanda aka ce ka bayar komai kankanta abin da kake da shi ka ɗauka ka bada shi Allah subhanahu wata'ala ina da wata ka'ida in ka yi masa zai maka kawai in ka yi masa zai ma saboda haka jama'a ainihin ne wannan abin nan ɗiban karama haukaciya ta yadda su masu kula da masallaci ma za su ja tare da abin da muka samu banin muhara ba dama ba za ta ke nema wani taimako ba an riga an samu abin da ya yanzu sai dai duwan wanda ya ga dama kawai kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan dole su kuma masu tsayawa a kan masallaci Allah ya ba su ladan da yake ba masu kula da masallaci masu tsayuwa a kan kuma Allah su subhanahu ta allah ya kara musu jajircewa Allah ya kara musu karfin gwiwa idan mun koma karatun littafin mu na alhulul da ramadaniya taskokin wannan wata na ramadan mun yi ainihin taskoki guda biyu taska ta farko ita ce taska ta yi wa allah ɗaya taska ta biyu azumin da muke yi kowace taska a waɗansu eh, wato dokiyoyi masu kima da daraja a da malam ya kawo yau za mu ji taska ta uku insha Allah malam ya alkanzu salih salatul taska ta uku ta cikin wannan wata na ramadan ita ce sallah da ake yi ta tsayuwar dare guda biyu daga cikin sallar tarawihi da kuma sallar Hajji. alhamdulillahi da bi tafarrada bi jalali malakuti godiya ta tabbata ga Allah wannan ne kaɗaita da ɗaukakar sarautarsa Wata wahada bi jamali jabaruti ya kaɗaita da kyawun sirsasawarsa wa ta'azzaza bi ahadiyyati kuma ibuwaya da daukakar kadaitakarsa wa ƙaddasa bi sumuri samaniyyati kuma itsarkaka da daukakar nufatarsa kowa gare shi yake da buƙata wa takabbara fi zati an mudara'ati kulli kulli kuma ya girmama a cikin zafinsa ga biran kama da duk wani mai kama wa tanazzaha fi sifatihi an kulli eh, tanahin wa qusur kuma ya tsarkaka a cikin sufofinsa ga birin kowace irin gazawa da tawaya na hukufatul muktassafi bi haƙƙi ina da sufofi al-muktassafi bi haƙƙi wanda suka keɓanta da haƙƙinsa wal ayatun nadhikatu bi annahu ghayru mushabbahin bi khalqi kuma da ayoyi da suke furta cewa shi ubangiji ba abin kwatantawa bane da halittunsa وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah bai da abokin tarayya cikin haka lahul mulku mulki na sani wa lahul hamdu godiya ta sani wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne akan komai shahadatu mu'minin bi tawhid shaida ta ne ta tantancewa da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala mustajiru bi husni ta'ayyi ina neman kariya da kyakkyawar karfafa ta Allah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله kuma na hakikan ce cewa shugabanmu abin sanmu mai cetonmu annabi muhammadu bawan allah ne manzansa ne bawan allah ne kuma wa rasuluhu manzansa ne wa safiyuhu kuma zababbansa ne min khalqi daga cikin halittunsa wa habibuhu masoyin allah ne هذا النبي محمد خير الورى ونبي وبه تشرف آدم وله وله البهاء وله الحياء بيده كل من بنور يتفصم يا فوز من صلى عليه فإنه في جنة المأوى غدا يتنعم صلى عليه الله جل جلاله ما راح هذا الجسم يتنظم وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن سار على نهجه إنا إلى gaisuwa da jinjina da danginsa da sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkinsa wata masaka da sunnati suka riko da sunnarsa wata da bi yi suka yi koyi da shigarwarsa wata ba mu misalin ilamin din da duk wanda ya bi su ta zuwa ranar sakamako wa nahnu ma'ahum ya arhamar rahim ya Allah ka hada tare da mu ya mafi jin kamar su amma ba bayan haka fa ya ahbabul hadidin mahbub ya ku masoya abin so habibu allamin guyu masoyin masanin fake sallallahu alaihi wasallam na jihu fi hadar yau a tsayyid mubarak ma'al kanzu salisi ni kunu da ramaba za mu ji taska ta uku a wannan rana daga taskokin watan ramaba wa hadar kanzu mali'un bil jawahir wannan taskar ita ma na fike da wasu kadaroni masu kima wanda fa'i da waɗansu binnannin arzuka waɗanda suke masu daraja fa hayya ma'ashar sa'ili ya ku masu azumi ku taho li nafsa zalika kan domin mu bude wannan taska linanala ma fihi min mujawharatihi wa min nafa'ihi domin mu samu abin da yake ciki na daga binnannin taskoki da kadarori masu daraja aljawharatul ula taska ko ainihin kadara ta farko da ke cikin kiyamun laili mafiratun zunubi wal khabaya idan mutum yana kiyamun laili ana gafarta masa zunubansa da kurakuran wa ula tilka al al nafisa allati la tuqaddaru bi mali farkon kadaroni da ke cikin wannan taska wadda ba a kaddara su da kuɗi a cikin za a kimanta ta da kuɗi da zunubi wal khabaya shine samun da zunubai da kurakurai فقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام البخاري ومسلم سنة حديثي بسند أبي هريرة cewa manzo Allah sun sanin ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba wanda duk in qiyamu ramadan ina mai imani da neman lada gofira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisin ina cikin sahih bukhari shafi na farko shafi na 22 hadisi ne lamba 37 ina cikin sai musulun jirgi na farko shafi na 523 hadisi ne lamba 759 قال بدر الدين العيني رحمه الله Allah الدين العيني الله يجعل كيكي فيه دلالة على غفران ما تقدم من الذنوب a cikin wannan hadisi akwai bayanin cewa akwai gafarta abin da ya gabata na zunubai da iyami ramadan dalilin tsayuwar ramadan ودل الحديث الماضي على غفران هذه قيام ليلة wala ولا تعارض بينهما wani hadisi da muka wuce wanda yake wanda ya sayo tsaye ramadan daren lailatul qadr ina ne imani da neman lada za'a a gafarta masa zunubansa babu kauri tsakaninsa da wannan ainihin hadisi fa inna kullu wahidin minhuma salihun li tafsiri kowanne ɗaya daga cikin guda biyun ka tsaye lafiyar kadari ko ka yi kiyamun laili ina iya kankare maka zunubai wa kad yaftasiru shakhsu ala qiyam lailatul qadr ta yi mutum ba zai yi wani kiyamun laili ba sai nazarin lailatul qadr kawai bi tawfiqin lahi wa Allah ilahu Allah ya datar da shi ranar kawai ki samu yayi kiyamun laili fa yahsulu zalika shi ma sai samu wannan lada zahirul hadith zahirin hadithin dai bufuranu sarai wal kabari ina nuna kanana da manyan garuwan mutum duk ana kankarewa wa fadlullahi wa falalar Allah ne yarwa ce walakin al mashhur min mazahib al ulama sai dai abinda malamai suka tafi tafiya akai fi hadha al hadith fi hin wannan hadisi wa shubihi da hadisin da yake gama da shi da hadisin gubrani al khabaya bil kamar hadisin da yake wanda ya yayi alwala ana kankare mana zubansa wani sauri yau harafa arafa da kamar hadisin da ya wuce wanda ya azumin ranar arfa ana kankare masa zunubansa wa yau ma ashura da haka nan hadisi ne zo wanda ya azumin ranar ashura ana kankare masa zunubansa wa nahwihi da kamar irin waɗannan hadisai annal murzada bufran as-sagair abinda ake nufi za ga gafarta mutum kananan zunubansa ne fakat kawai kama fi hadisul kamar yadda yazo a cikin hadisin alwala malami yake kabiratan muddin shi wanda ya alwalar bai aikata babban zunubi ba majtuni batin kaba'ir muddin an ne santunan yin zunubi wa qala an-nawawi nawawi ya faɗa fi tafsir fi tafsir na gurun ita a keɓe wani zunubi daga wani abu abin duba lakin ajmahu ala anna al-kaba'ira la tasqutu illa bi tauba sai dai malamai sun haɗu akan cewa manyan zunubai ba a kankare sai da su ba. auzin haji idan kuma abin da za a haji ne an yi haji fahim kila to da za a ce karfa da fi sahih hazar haji fi iyami ramadan wannan hadisin ai ya zo ne a cikin shayin bukhari da muslim cewa wanda ya tsaya tsayuwar ramadan za a ba kankare masa zubansa wal akhar wa sai hadisin kuma fi iyami cikin azuntar watan ramadan wal akhar fi qiyam lailatul qadr wani kuma ya zo cikin lailatul qadr wal'asar akhar fi sawmi arafa dayan kuma ya zo a cikin eh, rana arfa azumin rana arfa annahu kafaratu sanatayn za a kankare mutum shekara biyu wa ashura game da ashura kuma annahu kafaratu sana cewa za a kankare mutum shekara guda wal akhar ramadan ila ramadan wani hadisi ya zo wanda ya azumci watan ramadan za a kankare masa abin da yake tsakanin ramadan mai zuwa eh, kafaratun lima bai Wani umra su ila al umra haka nan daga umra zuwa wata umra kafaratun lima bainahuma su ma suna akan kankare zalubin da yake tsakanin su juma'a su ila al jumu'a haka nan juma'a zuwa juma'a kafaratun lima bai bainahuma suna kankare abin da ke tsakanin su na zunubi wal akhar ɗayan idza tawadda kharajat khataaya فيه الى اخره wanda ya alwala iro kura bashi tofar da ruwan duk zalibin zai da bashi ya zubar haka nan duk gaba da yawon ji wal akhar yusuf wani hadisin ya zuwa salloli biyar kamar sani na hadin ila akhiri kamar kogi ne a kofar gidan ɗayan ku zuwa ƙarshen hadisi Wal'akar akhar ɗayan man wafa ta ta'minu ta'min al mala'ika wanda faɗar amin ɗinsa bayan liman ya ce wala zalimi gida ce da faɗar mala'iku gufira da kuma ta kaddama mai zanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zurzansa wa nahwu zalik da abin da ya kama da wannan fa kai san jamu kuma ya za iya hada tsakanin waɗannan hadisan da yake da uji ba ma yake ga amsa innal murada abin niki, anna kullu wahidin min hadhihi al-qisal salihatun tafsir al da duk kowace ɗaya daga waɗannan dabi'u. suna iya kankare mutum ƙananan zubarsa fa in sadafaha kafarata idan an daɗi mutum ya yi wannan abin sai zaman turo ya yi daidai da lokacin da ya yi wani zunubi to wannan abin da ya yi mai kankare wa sai kankare masa wa illan yi kwalifa idan ba samu ya yi wani zunubi ba fa in kana fa'ilu ha saliman min as-saga'i idan baya yin zunubi wanda ya ibadar baya kananan zunubai kauni ni sagiran saboda karamin yaro ne gairu mukallaf ba ba gaje ba aw muwaffaqan lam ya'mal sagira ko kuma Allah ya ya da shi bai yi zulubin ba aw amilaha wa taba ko kuma yayi aikin amma ya tuba aw fa'alaha wa aqabaha bi hasana bi hasanatin azhabaha ko kuma yayi zulubin amma sai wani kyakkyawan aiki da ya tafiyar da wancan aikin kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yake innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at lalle kyawun ayyuka suna tafiyar da munana suratul hud sura 11 ayat 114 fa hadha yuktabu lahu biha hasanat to wanda ya waɗannan ayyuka babu zanubin da zai a masa sai a rubuta masa ladan kyawun ayyuka wa yurfa'u lahu biha darajat a daga masa darajoji da su wa ulama wasu malamai suka ce wa yau da an yi haffafa ba'adun kabira ta aul ana fatan wanda ya irin waɗannan ayyuka ba shi da ƙananan zunuban da za a kankare masa amma yana da wasu manya to sai a sauƙaƙa masa nauyin zunubin waɗannan manya to da haka kenan shi kiyamun layl da ramadan ko ta hajji ko duk wata ibada da aka ce ana kankare zunubai da ta to wai ba sai ka in ka ce to ni ban yin zulubin ban ne za a yi da ita a'a Allah subhanahu ta'ala zai baka wani lada zai biya ka da wata hanya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dace da mu ya dora mu akan dole to an sanar cewa insha Allah yau za mu fara sallar tahajjud da izinin Allah karfe daya kamar yadda aka faɗa zuwa ɗaya da kwata insha Allah za a fara saboda haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya ba mu ikon yi Allah kuma ya karɓa daga wajen mu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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله